kuna ga sunna yanda take fitowa ko ba ku ganin tana fitowa ina yan bid'a da suke karanta abinda suka so ga wanda manzo Allah ya koyar bai ba daidai bane ina fata mun fahimta kar a idan da sallah wani ya juyo baya ya ce ku karanto Fatiha ku karanto kulhuwa ku karanto falaki ku karanto so 30 wannan ku karanta uzu billahi so 150 kuna ji bid'a ne ko ba bid'a ba bid'a ne juya sunna manzala ne ko ba juya ba an juya an wargaza sunna in dai sunna kake so manzala yace in ka idar da sallah ga abin da zaka yi nan subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 30 da nawa sai ka cika darin da nawa la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir idan da asuba ne kuma da lokacin da wayi gari da safi in ka idar da sallah la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kai ta so 100 manzo Allah yace babu abun da zai faru da kai a wannan rana ba za ta yi espaya ba kuma malam arma ya usai in Allah ya kai mu washe gari yanzu kaga in kayi da asuba ko ba kayi da asuba ba to tana nan tana aiki Allah yana tsare ka sai in Allah kai mu ta asuba kuma ta daina aiki shine ai bar ku ji wata rana wani yana ruqiya yayi yayi aljani ya fita a jikin wata mata aljanin nan yake sai aljanin ya ce malam me yasa ka damu da in fita a jikin matan nan sai ya ce ba komai bane da kyar na shiga jikinta in ka yadda ka matsa sai na fita to in ka yadda in na fita in zo jikinka sai malam ya ce ina ce in ka fita a jikinta da ka bata ni ka dawo jikina ya ce eh ya ce to fita a jikinta ka dawo jikina ya kai aljani in kai ne fa <laughs> nan take aljanin nan kuna ji nan take aljanin nan ya fita a jikin matan matan ta dawo kalau ya zo zai shiga jikin wannan wannan malamin sai aka ji yayi wani irin kara yayi kururuwa in kai ne sai ka firgita ya kawo suma na fata mun fahimta wallahi wani ma sai yayi gudawa ina fata an gane to nan take jinnun nan ya gagara sai ya dawo jikin matan sai yake ce masa Mayu yubkik me yasa kake kuka sai ya ce wallahi na tashi dan shiga jikinka da gaske amma sai na samu ba wani jinnu a yau da ya isa ya kutsa jikinka wallahi sai ya kone yace me yasa yace saboda da safe malam sai yayi sujada yace manzon Allah yayi gaskiya duk wanda ya wayi gari ya karanta la ilaha illallah dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir so 100 Allah ya ya tsare shi ba abin da zai faru da shi to kaga kariya ne ai daga Allah ko to yanzu kai ma yanzu haka dage yawa a samu wata mai aljani ya dawo jikinka wallahi ba zai shiga ba da ikon Allah ku je ku karanta wannan kisan yana cikin Sarimul Battar litasaddi lisihri wal ashrar na Wahid Abdussalam Bali rahimahullah na'am wa an Mu'adh an karbo daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda wato mutane ba ku addu'a ne ku dage da addu'a duk wanda ya taba kai sha musiba kun gane yawa duk wanda ya taba kai sha mene ne musamman in kai waliyin Allah ne yawwa yawwa wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan jabal Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lahu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa usika ya mu'adh ina maka wasiya ya kai mu'adh usika ina maka wa'azi ko wasiha ko nasiha ko shawari shine ma'anan usika ina maka wasiya ya kai mu'azu la tad'anna dubura kulli salatin an taqula karka yadda ya kai mu'azu ka bari a bayan kowane sallah face ka ce Allahumma inni ala dhikrika ya Allah ka taimaka mun wajen ambatonka an gane manzo Allah yace ka faɗi wannan ya ubangiji ka taimaka min wajen ambatonka wa shukurika Allah ka taimake ni wajen gode maka wa husni ibadatika Allah kuma ka taimake ni wajen kyautata maka bauta an gane ka taimaka min Allah wajen maka bauta Allah ka taimaka mana to yanzu kun ga wannan hadisi rawahu abu da rawahu ahmad wa abu dawud wa nisa'i bi sanadin qawiyin yanzu wannan hadisi ingantacce ne menene abin da zamu taba a cikin wannan hadisi Abu Sumai kar ku taba na saman nan eh, da ku dinga lura yana kawo jan danjan nan muna yi na'am yanzu wannan hadisin in kun lura darasin da zamu dauka shine manzo Allah yace ina maka wasiya ya kai mu'azu duk lokacin da ka idan da sallah kar ka yadda ka bari yace la Anna. kun ga kalmar lata da anna kaman karfafa magana ne eh yawwa to akwai matsala kun ga lata da anna karfafa maganan ne kaman manzo Allah bai wajabta masa ba yayi kirshi ya wajabta masa lata da anna akwai bambanci tsakanin lata da karka bari nan kuma lata da anna ya karfafa ko da wasa karka yadda ka kuskura kun fahimta ya karfafa masa maganan ne wanda yake gwada maka manzo Allah ya lazimta masa dagewa da yi kun fahimta la anna dubra kulli salatin karka yadda ka kuskura ka bari a bayan kowace sallah an ta kula ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatonka kun gane wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyautata bauta gare ka to kun ga wannan hadisi addu'an yana da kyau in baka haddace baka haddace shi kada idan da sallah sai ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika an fahimta ko yanzu waɗannan zikirori da addu'o'i da manzon Allah ya koyar shi ya koyar dan Allah da ka yi su da ka kama wanda aka kirkiro su wanne ya kamata muna magana da tsakani da Allah wa Allah ya turo muku manzo Allah ku Allah ya ce ku kwaikwayon wa manzon Allah to sai ka samu maganan wani malami shi kuma ya ce in an yi dadda sallah ga abin da za a yi nan ga kuma manzon Allah ya gama komai a rubuce anan ga yanda za a yi dan Allah idan ka sake na manzan Allah ka kama na wani malami ka yi asara ko baka yi asara ba mummuna asara ne ko ba mummuna ba duniya da lahira ko na manzan Allah ba kama kame na wasu kuma akwai kame kame kame kamen da suke yi wasu shi la ce maka to namun zagin Allah ne a ba zagin Allah bane tabbat yadda da ake karanta bayan ta ba zagin Allah bane fatiha nan da ake ba zagin Allah bane amma fa baka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da shi kuma bai ce ayi ba kuma bai yi ba ga wanda ya ce ayi ai kaga ba da kama kame kama ba ina karantar da ku cewa duk wanda ya isar da sallah ya nemi na manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam na fata mun fahimta duk wanda ba na manzon Allah ba bid'a ne eh amin